daren litinin ne da ya daidai da daren ashirin da biyar ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu da da da talatin uku. daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyu. wannan shine kasar na biyu da da arba'in ɗaya daga cikin jiran karatuttukan littafin al al-bukhari abu abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi karatunmu da ya gabata mun kwana ne a cikin babun ko babu kaifa yukaffanul muhrim babu kaifa yukaffanul muhrim amma ba haka ya kamata a karanta shi ba kamata a karanta shi babun babun kaifa yukaffanul muhrim istifhami ne ma'ana ga wani babi wanda ke gabatar da tambaya akan yaya ake yi wa mai aikin hajji ko umara likafani in ya mutu da harama ku kiyaye jama'a idan mai aikin hajji ko mai umara ya ɗauki harama yana cikin wannan harama tashi sai ya rasu to shi ne ake wannan hukunci amma kamar yadda za ka ga sunna ta faɗi alhaji ya sanya kayan harama kafin a isa miƙati saboda haka misali sai kai shawara tun daga nan gida najeriya sai kai wanka sai ka cire suturarka ta gida sai ka ɗaura zaninka da mayafi sai aka kama hanya za a tafi filin jirgin sama sai kuka yi haɗari sai ka rasu a nan za a mu'amalance ka ne kamar kowane mazaunin gida saboda ka sanya kayan harama ne amma baka shiga ita haramar ba kamar mutumin da ya alwala ne ya tafi masallaci domin sallah sai ya rasu kafin ya shiga sallah kaga dai daga gani an san ina zai je amma bai riga ya shiga inda zai je don haka mutumin da ake wannan magana a kan shi shine mutumin da ya je miƙati ya ɗauki harama wato niyyar aikin haji ko umara yana saye da kayan shi na ihrami to idan ya rasu tambayar ita ce shin za a cire mishi waɗannan kaya ne a ɗinka mai wani likkafani ko kuwa su waɗannan kayan ne za a yi mishi likkafani da su ko kuwa su waɗannan kayan ne za a mayar mishi da su kamar yadda suke a jikin shi duka wannan tambaya tana ɗauka amma matsalar ƙarshe ita ce daidai kawai idan mutum yana da kayan ihrami a jikin shi ya kuma ɗauki ita haramar ta aikin hajji sai ya rasu rasuwa kowace iri ko da hadari ko da menene sai ya rasu za a ainihin yi mishi wanka kamar yadda muka ji a baya kuma za mu sake ji insha Allah ta'ala sai dai in an zo yi mishi wanka turare ba za a yi amfani da turare ba amma za a iya amfani da sabulu wanda za mu zo za mu tattauna wannan mas'alar wadda da ana wahalar da alhazai cewa ba za su yi amfani da sabulu ba kuma in ma za su yi sai dai su yi da sabulu mara ƙanshi wannan magana ba ta da wani dalili a kai to wannan mutum bayan an gama mishi wanka waɗannan kayan nashi da ke ɗaure a jikin shi haka za a ɗauko su a sake ɗaura mishi su ba wai za a nannaɗe shi a cikin su ba ne a matsayin ne a'a don haka ba za a rufe fuskar shi ba ba kuma za a rufe kan shi ba sai dai za a ɗaura mishi wannan ainihin wato mayafi kamar yadda yake ɗaya na kwankwason shi ɗaya kuma ya rufe kafaɗar shi ba zai fito da kafaɗar shi ta dama ba kamar yadda da dama alhazai suke kuskure sai ga alhaji yana ta yawo a cikin garin makka kafaɗa shi ɗaya a bayyane kuskure ne ana bayyana kafaɗa ne ta dama kaɗai in za a fara ɗawafi isowa farko shine tawaful qudum bayan nan mai aikin hajji ba zai sake fito da kafaɗar shi ba ina fatan mun gane waɗannan abubuwan mun jinkirta su ne har a kai lokacin da za a zo ainihin bayani akan aikin hajjin sai a kwatanta insha Allah amma yanzu abin da ake gaya maka mai aikin hajji idan ya rasu a cikin haramar aikin hajji din to za a ainihin bashi a cikin waɗannan kayan nashi ne guda biyu zani da mayafi babu ɗan dress babu gajeren wando duk wani abu da ke jikin shi kamar agogo kamar zobe za a cire su sai a saka shi a kabari haka kan shi a waje fuskar shi a waje kafafuwan shi ma a waje ba za a jawo wannan zani a lullube ainihin inda kafafuwan shi suke ba na fata an gani to bayan da imam al-bukhari ya kulla wannan babi sai ya ce na abu nu'man akhbarana abu awana an abi bishrin an sa'id ibn jubairin عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم عبد الله بن عباس يتي للي ونمتم raƙumin shi ya taka shi na yi ta karanta wannan kalma da haka ina fassara ta saboda jimillar ma'anar da take bayarwa ba kenan in ba haka ba ma'anar wa ƙasa ko auƙasa ko makamantan haka shine ta karya shi kuma har ta taka shi har wuyan shi ya kari ina fata an gane sai dai kuma karyewar wuya ba ta da alaƙa da lallai sai in ta taka shi don ta iya yiwa ya subuto ne da ka ya zama ya faɗo ainihin akan wuyan nashi ya karye amma dai haƙiƙanin al'amari ko su malaman abin da suka fassara waƙas ɗin shine karyewar wuya karyewar wuya wuyan shi ya karye abdullah dan abbasin ya ce wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa muhrimun shi yana halin harama aikin hajji فقال النبي sallallahu alaihi wa وآله وسلم sai annabi ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin ku yi mishi wanka da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi saubaini ku yi mishi likafani a cikin tufafi guda biyu to wata riwaya ta wannan hadisi ta fassara fi saubaihi a cikin waɗannan tufafi nashi guda biyu na harama wala tumisuhu tiban ka ku shafa mishi turare wala tuhammiru ra'sahu ka ku lullube kanshi a cikin wata riwaya kar ku lullube fuskar shi fa inna allaha domin Allah madaukakin sarki ya ba'asuhu yawmal qiyama zai tashe shi a ranar alkiyama mulabbiyan yana mai talbiya a cikin wata nuska ta sahihul bukhari a wannan wuri mulabbida waye nuskar shi ta zo da haka yawwa fa inna allaha domin Allah zai tashe shi ya ba'asuhu yawmal qiyamati mulabbiya yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik a cikin waccan nuska da waccan riwaya ta Bukhari mulabbida Allah zai tashe shi gashin kanshi a daddan kware yana cikin al'adar larabawa wadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya dauka shine in za su je aikin hajji har wani abu sukan shafa wa gashin kansu don gashin ya zama suma ce mai yawa sai ta ainihin tattaru sai ta duddunkule ta kwanta alamar cewa zai tashi a ranar alkiyama da siffa ta mai aikin hajji wannan riwayar da ta zo da mulabbidan daidai ce ingantacciyar riwaya ce ta tabbata sai dai al'imamul allamatul qadi alƙali iyal a cikin sharhin shi da yawa sahihu muslim ikmalul mu'lim ya ce wannan riwaya bata inganta bai ce domin ba ta da ma'ana malamai sun ce a'a tana da ma'ana ma'anar ta ta shine abin da na bayyana talbid din yana daga cikin siffa ta mai aikin hajji har Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tara suma mai yawa a shekara saboda in ya je aikin hajji sai ya aske ta dan lada yayi yawa da gwargwadon yawanta to wannan suma in ta taru to in zai tafi yana ɗaɗɗan kware ta shine wato yana kwakwantar da ita haka sai ta koma sai ta kwanta a kan shi to wannan siffar tana daga cikin siffar mai aikin hajji a gan shi mulabbida yana tare da suma duk ta kwakwanta ko yanzu ka je aikin hajji za ga dewa larabawa haka za ga ga suma dewa kan shi amma diya daddanne ta ta kwanta wannan siffar ganinta siffa ce ta mai aikin hajji abinda hadisin ke cewa kenan zai tashi da ɗayan siffofin guda biyu ko kuma duka ko dai ya tashi yana labbaik Allahumma labbai kala shari sharika laka labbai ko kuma ya tashi ba wannan kalmar zai ba kan ne a kware ko kuma ya tashi da dukkan siffofin guda biyu ga ɗan ɗankwarewar kan ga kuma wannan zikirin yana yi wannan magana ita ce ma tafi ainihin wato dacewa da wannan hali din ya zama a idon an gan shi ga alama aikin hajji a murya in an ji shi duk wanda ka ji yana labbaik Allahumma labbaik to alama ce ta mai aikin haji قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة a cikin wannan riwaya Ibnu abbas ya ce wani mutum yana tsaye a filin arafa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa a an ba'irihi sai ya subuto daga kan raƙumin shi qala ayyub ayyub ya ce fawaqa sai raƙumin ya taka shi ya karya mai wuya wa qala amrun amma amru ya ce fa aqasathu sai ta ainihin karya mishi wuya Fa famata sai ya mutu faƙala sai annabi ya ce igsiluhu bima'in ku wanke shi da ruwa wa sidrin da magariya wa kafinuhu fi saubaini ku yi mishi likafani cikin tufafi guda biyu fala tu hannituhu kar ku sa mishi turare wala tu khammiru ra'asahu kar ku lullube mishi kai fa innahu yub'asu yawmal qiyama za a tashe shi a ranar alkiyama kala ayyub ayyub a cikin riwaya shi sai ya ce yulabbi za a tashe shi yana talbiya wa qala amrun kuma sai ya ce mulabbiya zai tashi a halin yana mai talbiya ina fata an gane kusan duk ainihin ma'ana ɗaya ce to kun ji wannan hadisi jama'a wanda mun ta karanta shi a riwayoyin bayan ba ku manta ba amma Imam bukhari yana ta karantar da mu shine dan ya cire mana darussa ɗaya bayan ɗaya yanzu abin tambayar a nan ita ce shin anewa mai aikin hajji likafani ko ba a yi ana yi shikenan an amsa tambayar to yaya ake likafani shine kuma hadisin ya faɗi amma dai anewa mai aikin hajji likafani to daga nan ne babban malami ibn al-munzir ya ce fi hadis ibn abbas ibahatu ghasl al-muhrim al-hayy bis-sidr khilafan liman karihahu lahu wata mas'ala wani babban malami malamin mai risala ne al-imam abubakar ibn al-munzir shi da ya kalli hadisin kun ga hadisin yana magana mai aikin hajji da ya rasu ko shi kuma sai ya fitar da wata fatawa game da mai aikin hajji wanda yake da rai sai ce wannan hadisin yana nuna halaccin mai aikin hajji wanda yake da rai ya yi wanka da magariya sai ce saɓanin wasu malamai waɗanda suka ce an hana shi ya yi wanka da magariya ina kai za ka fahimci wannan maganar ka goyi bayan ibn al-munzir shine mai aikin hajji da mai rai da mamaci hukuncinsu ɗaya wajen sanya tufafi da kuma abin da suke shafawa a jika mai aikin hajji mai rai baya shafa turare to mai aikin hajji da ya rasu ba a shafa mai turare mai aikin hajji mai rai baya lulluɓa kan kanshi baya lulluɓa fuskar shi matacce mai aikin hajji ma ba a lullube mishi kai ba a lullube mishi fuska to amma mai aikin hajji matacce kaji ya halatta a sa magariya a yi mishi wanka to tun da har ya halatta a yi mishi wanka da magariya to yana nuna kenan mai rai mai aikin hajji ya halatta ya wanka da magariya to ita magariya din kamar yadda nake faɗi jama'a ita ce matsayin sabulu a wancan lokaci ‘ya'yanta ake ɗibowa ɗanyu ko ganyenta sai a kirɓa in aka kirɓa sai ka aje gefe guda kana ɗibowa kana wanka kana shafawa a jikinka sai ga yadda sabulu ke kawar da dauɗa haka take yi ai yana daga cikin sirrinta na karya asiri da take duk abin da ta je ta samu wanda yake ba nau'in ya zauna a wannan wurin bane tana kawar da shi in kana so ka gwada haka samu ainihin kwalba mai datti samu kwalba mai datti ka zuba ainihin ɗanyen magarya da aka kirɓata ka sa ruwa ka girgiza ka ga yadda take yadda sabulu ko omo yake wanke kwalbar ta yi karkar haka magariyar take to haka inda za ka ci wani abu guba ne ko ka sha wani abu guba ne wanda bai riga ya tsinka ko ya nakasa wata halittar ka ba ana kirɓa magarya aka baka ka haɗi ɗiya haka kasha tana zuwa za ta je ta gurzo wannan abu ta fitar da shi sai kai gudawa shi kenan ko kuma lokacin kashi sai ka fitar da shi ko a amai ina fata an gane idan kun fahimci wannan jama'a abin da karatun nan ke son ya ce ibn munzir na cewa mai aikin hajji ya halatta ya amfani da magarya ya wanke jikin shi ko to ne sai nake ta nuna muku cewa ita magarya a matsayin sabulu ake amfani da ita sannan magarya tana da ƙanshi haka sabulu ma yana da ƙanshi don haka ba abin da zai hana ka samu sabulun ka na lux ko sabulun joy sai kai wanka da shi saboda asali ba makasudin ka shafa turare a jika ba makasudin ka wanke dauɗa sannan wannan ƙanshi na wannan ainihin sabulu ba zai wanzu jikinka wanzuwa irin wanzuwar da turare yake yi ba dan so da dama ba a je aikin hajji sai ka ga an an samo wa masu aikin hajji sabulu suna wanka da shi irin sabulun wanke-wanke ko kuma koren sabulu ko makamantan haka wai a ce wanda bayi da kanshi gaskiya saboda Allah ba a kuntata wa mai aikin hajji game da haka ba haka nan mai aikin hajji zai iya wanke ihramin shi da omo oman da yana da kanshi kun san akwai nau'in omo da yake da ƙanshi to za ka iya zubawa ka wanke kayan ihramin ka yadda in ya bushe sai ka ɗauka sai ka sauya da wani abin da ake dubawa shine asali ba makasudin ka turaren ba me makasudin ka wanke daudar wanke daudar da wannan ne mai aikin eh, mai azumi in ya fesa turare sai ya ji makakin turaren a wuyan shi bai bata mishi azumi ba haka mai yin azumi idan ya goge bakin shi da icen darbejiya ko duk wani ice wanda yake ɗanye ne mai ɗaci sai ya ji makakin ɗacin a wuyan shi azumin shi bai ɓaci ba saboda asali makasudin shi ba shine ya ji ɗacin ba haka mai azumi idan ya sanya tozali da ya sanya tozali ko ya fesa turare a jikin shi ko ya shafa mai sai ya rinka jin ƙarin wannan turare a makoshin shi ko ya rinka jin ɗanɗanon wannan tozali a cikin makoshin shi duk bai bata mishi ainihin azumi ba haka mai azumi idan ya goge bakin shi da makilin sai ya rinka jin zaƙin makilin ɗin ko ɗanɗano ko ƙanshin makilin ɗin a makoshin shi duk bai bata mishi ba saboda asalin makasudin ba shine ya ɗanɗani ɗanɗanan ba ko ya ainihin ya abu makamancin haka na fata an gane waɗannan abubuwa ne masu sauƙi jama'a amma idan aka je aikin hajji da yawanci malamai sukan tsananta masu wa'azozi shi yasa babban abu shine lallai ne ga duk malamin da ya san cewa yana karantar da alhazai to wajibi ne ya tsaya ya zurfin nazari game da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba don kuma ba saboda tsananin da ke tattare da aikin hajji na ayyukan jiki da ayyukan kuɗi to kuma annabi yana zuwa da fatoyi ne masu sassauta al'amura ina fata an gani to sai dai kuma a tsawon waɗannan 'yan shekaru hudu zuwa biyar da suka gabata waɗannan malaman da suke da tsaurin fatoyi akan abubuwan da bai kamata su tsaurara ba sai kuma muka ji sun yi mummunan sassauci a inda kuma babu sassauci misali hukumomin alhazai sai suna neman da malamai su dawo su rinka yin fatawa a rinka fita rana arafa tun rana ba ta fito ba a fita muzdalifa lokaci bai ba a je a jifa lokaci bai ba waɗannan abubuwan jama'a babu sassauci a kansu ko kaɗan sai ga malamai musamman malaman ƙasashen nan namu waɗanda za ka ga alhaji ya ɗan yi abu ɗan kaɗan sai su ce sai ya yanka rago a halin wannan abin bai kai a ce a yanka rago ba misali alhaji da mantuwa sai ya ɗauko hula sai ya ɗora a kan shi yana cikin harama sai ya zo zai wuce shagon masu sai da huluna sai ya ga irin huluna haka sai ya sha'awa bari ya tsaya ya siya ya halatta ya tsaya ya siya to amma bai halatta ya sa a kan shi ba to cikin mantuwa sai ya gwada to haka ɗin nan da ya da mantuwa ne ba komai to amma sai ka ji malaman Najeriya sai su ce to za ka ba da rago alhaji to kaga nan sun tsaurara inda bai halatta su tsaurara ba to amma da hukumomin alhazai kuma suka neme su su sauya fatoyi game da fita arafa arafa ba a fita sai rana ta fito sa'an nan a fita daga makka a tafi ainihin arafa wato a tafi daga makka a tafi ainihin mina ba a fita sai rana ta fito hukumomin alhazai su ji tsoron Allah akan haka amma sai a ce za a fara fitar da alhazai da tsakar dare don haka sai a zo da motoci sai a ɗibi alhazai tsakar dare sai a fita da su duk hujjar da za ka taɓa sai su ce wai zahama wai saboda cincirindo wani babban malami mai suna malam salih al-fauzan sai ya ce to wannan mummunar fatawar tasu sai kuma ta sake haifar da abin da suka gudata shine alhazan najeriya sai a ce to saboda cunkoso ku fito sha biyun dare alhazan afghanistan ma sai a ce kuma saboda cunkoso ku fito sha biyun dare alhazan yaman kuma ku fito sai kuma in aka fito sai a sake cuɗewa sha biyun daren abin da yake faruwan kenan wani lokacin sai kaga sha biyun dare an zo an zube motocin alhazai sai a ce musamman mata za a ɗauke su sai a hana mata bacci sai a ce su fito sai su zo su yi layi ba za a shigar da su mota ba sun fito tun sha biyun dare sai karfe biyu na dare sai gansu duk sun galabaita suna ta bacci a bakin titi in aka ɗibe su kuma ana tafiya kafin a fita makka wasu alhazan su ma sun taso wasu sun taso shikenan sai kuma aikaci cibis shikenan sai kaga karfe goma na safiya kuma ta yi musu a wurin da ni da makamanta na da muke zaman mu lokacin sai mu samu mota karama har sai mu zo sai mu riski waɗannan wani lokacin sai mai hikima sai mu samu yaro mai babur kai eh samu babur ɗinka ka zo ka ɗauke ni karfe bakwai na safiya karfe bakwai na safiya mai babur ya zo ya ɗauke ka sai ga ka wuce su gasu nan suna ta bacci haka sun fito tun sha biyun dare karfe tara na safe ta yi min sun galabaita don haka ana zuwa filin arafa ana zuwa filin mina sai zama bacci za su yi daga nan mina kuma ba a fita daga filin mina shi ma sai rana ta fito shi ma sai a sake zuwa da motoci sha biyu na dare sai a kwashe su shi ma sai su galabaita idan suka tafi arafa daidai lokacin da za a miƙe ana addu'a sai ga alhazai suna ta bacci shi sa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu gwamnatoci waɗanda za su ba da muhimmanci game da harkar hukumar alhazai su fahimci cewa hukumar alhazai ba hukuma ce ta 'yan siyasa ba gaba ɗayanta hukuma ce wadda ta shafi malamai ba hukuma ce ta 'yan siyasa ba amma kawai yanzu abin yadda yake faruwa kawai shi kenan wane ɗan siyasa ne kawai sai a ɗauki hukuma sai a danƙa mishi shi kuma sai dubi to shi kenan yanzu waɗanne malamai ne suka goyi bayan su lokacin zaɓe sai jawo su saboda haka duk fatawar da za su shi kenan to wajibi ne gaskiya saboda Allah a ji tausayin alhazai saboda haka ina ba da shawara masallaci irin wannan na markazu salafiya wanda yake masallaci ne mai zaman kanshi baya ƙarƙashin wata ƙungiya ko wata gwamnati ire-irensu da makaranta irin tamu ta darul hadisi irin waɗannan wuraren ne kaɗai ake sa rai su taimaka wa alhazai su koya musu aikin hajji a sunna na ɗaya kenan na biyu a rinka samun malami ƙwaya ɗaya ko biyu wanda zai rinka tafiya tare da alhazan yana jagorancin su yana nuna musu a bisa sunna amma in ba haka ba galibi ƙungiyoyi da ɗariƙu gwamnatoci suna baiwa malaman su ƙungiyoyi eh, abin nan kujeru su kuma malaman sai tsoro ya kama su kada ya je yana yin fatawa irin ta su albani baɗi a hana shi kujera Allah abin da suke faɗi kenan in muka keɓe gefe guda sai su ce ai malam mu mun san fatawa ku gaskiya ce amma ba za ta yi mu yi ba ba za ta yi ku yi ba eh me yasa ni mala'ika ne sai ce a kai ma ka san ni da kai da bambanci sai ce a ba wani bambanci ce a to in nan irin ka, baɗi ba za a bani kujera ba shine ba za a baka ba eh me yasa ba za ka biya ka zo ba baka da hali to ta faɗi a kanka kenan ba dole ne ka zo tunda za ka zo ba ta da amfani za ka zo kana ji kana gani abin da ka san daidai ne ba shi za ka faɗa wa alhazai ba dole a tirsasa ka ka faɗi wani abu wanda kai ka san ba daidai ba ne to sa'an nan sai kuma mudin sai aka koma a mana wata ƙarya da zaran an je za a yi wata fatawa in alhazai suka turje sai a ce ha albani ma ya ce kaza dauki ba daɗi ake da mu fa da yawa fa wallahi tallahi jama'a alhazai sai su ce a'a su ba za su yi kaza ba sai wani ya ce to ba dai da su albani ma ya yarda shine da zo sai in ce ƙarya ne sai kuma ce ya je ya karyata malaman mu amma ka ƙarya ku kai? ƙarya ne ko kun fahimta jama'a misali wasu alhazai a madina so wani ya je malami ne a nan samuru jama'a ya je ce wai ni na ba da fatawar a ɗauki harama daga ainihin jidda sai wani ya ce mishi a'a muna tare da albani shekaran jiya jiya nan a makka ko shekaran jiya mana karatu ba haka ba ne? sai ce a'a to wai shi da ni ni na ba da fatawa haka sai shi wannan kafin a lura ya buga min waya gashi gashi gashi gashi na ce a ƙarya ne sai ce bari mu sa speaker phone na sa na malam ya ce eh, ni da kai nace maka ana iya yin harama a jidda yace ce e mun yi wata hira ne sai na fahimta ka na ce ƙarya kake ni ba mu taɓa hira da kai ba to shine sai suka koma kuma suna cewa ana ƙaryata musu malamai mu sunnan mu ce jama'a ku kiyaye in kai kana jin nauyin magana mu sunnan mu ce ƙaryata duk wanda ya ƙarya ba abun kunya bane duk wanda ya karya sunna ce a wurin mu ce yayi karya so ba wani abu ne wai na jin nauyin wane ya ce wane yayi karya ba a'a in ma kana shakka ka faɗi sai ka ji daga baki na sai in ce wane ya eh karya yayi shikenan kawai tunda ni yawa karyan ma mafi saukin ta shikenan ni yawa ba ma wani yawa ba balle in yi shakka ni da shi ne ya karya to kuma menene ya kai sai an ce har su albani ga abin da suka haka aka zo an zo jidda alhazai sun ce sai a kai su rabin za su je su ɗauki haraba suka matsa sai suka ce a'a suka ce ku yi tafiya ku hukuma alhazai za mu ɗauki mota za ta kai mu nan ma wani zai sake yin ƙarya <clears throat> ya buɗe baki kenan zai yi ƙaryar sai ga na zo to menene ya zafi don haka a haƙiƙanin al'amari jama'a wallahi tallahi alhazan za ga sun zama abin tausayi ba su sani ba kuma waɗanda hukumomin suka ɗauko suka rataya musu su ɗin ko ba su sani ba ko kuma sun sani amma suna tsoron su ba da fatawa ta saba wa hukuma saboda baɗi ka a bashi kujera aikin hajji ka a hana shi yana tsoron kada ya yi fatawa a hana shi wai shi so yake duk shekara sai ya je aikin hajji ba gwaninta ba ce duk shekara ka je aikin hajji amma babbar gwaninta ita ce na ɗaya ka je da dukiyarka na biyu ya zama in ba da dukiyarka ba ne za ka je cikin izza amma ya zama kana ji kana gani za a hana ka magana a matsayinka na malami saboda ba ka kujera babu izza kenan shi yasa sai aka waye gari alhazai sai suka rena kuma duk wani malami mai wa'azi saboda abin da suke gani kawai ai kudin su aka ɗiba aka biya maka malamai ku tashi ku yi sana'a karatun da muka kenan shekaran jiya a fiqhu sira wannan irin malantar da ake a Najeriya ba a taɓa ganin ta ba tun da ake a duniyar musulunci shine malami ya zauna zauna gari banza baya aikin fari sai na baki baya sana'ar komai in an tambaye shi wai shi malami ne da haka addini ba zai gyaru ba malamai su suke da izza malamai noma suke malamai kiwo suke malamai sana'a suke wadda da ita ce za ta sa don da zarar mutum ya mallaki abin da za ka ci shi yake juya abin da za ka ci yanzu nan da an yi kaza sai ce ya tsayar da ya tsayar shi kenan sai ga cewa yanzu dole ka dawo ra'ayin shi shi yasa wannan gwagwarmayar da muke ta gyara matasa tun yanzu ku gyara ba haka ba nan gaba ku ne malamai in ba ku gyara ba sai zama inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta zo ta sha shine irin malantar da muke fama da ita irin ta za a ci gaba da kiri da mu muzu ba dan komai ba saboda malaman ba su da aikin yi malami ba shi da kuɗin da zai je aikin haji malami ba shi da kuɗin da zai sai gida malami ba shi da kuɗin da zai ɗinka riga malami ba shi da kuɗin da zai sai mota yana kuma ya sa ran shi sai an bashi in ba haka ba ba dole ba ne ibn al-qayyim ya fi duk wani malami da kake jin labari yanzu ilimi da karatu amma a ƙasa ya tashi tun daga ƙasar sham har ya tafi ƙasar makka ya je aikin hajji in baka da halin tafiya a kafa ɗin sai ka haƙura amma ka tafi aikin hajji ɗin dan dai kawai wai ka samu ainihin buƙatar ka ta biya a ce ka je. amma kana ji kana gani a ce maka ala ta malam sai ka ji ana tara musu ƙasa a ce mun san ku masu sassaucin ra'ayi ne yanzu tsakani da Allah addini ai mai sauƙi ne to daga nan jidda din nan yanzu mutum baya iya ɗaukan haraman shi ba tunda dai addini mai sauƙi ne duk sassaucin addini ya kamata malami ya bada fatawa cewa to tunda dai abin nan ne kawai ba ma sai an yi alwala ba tunda dai addinin mai sauƙi ne sai ba sai an yi alwala ba in baka iya alwala me aka ce kai taimama to idan baka iya ɗaukan harama a miƙatinka shine juhufa to tafi rabig rabig din karkashin juhufa yake kama a ce maka idan ba za ka iya zuwa layin sarki a tudun wada ka ɗauki harama ba to je ka gyalle su gyalle su ma ɓangaren tudun wada ce an fahimta jama'a sai ka ce a to shi kenan ba komai in ka je fizar ka yi kuma an ce maka kar ka sake ka haura kubanni baka yi ba kamar fa ka'idan kenan jama'a saboda haka malamai ku ji tsoron Allah amma gaskiya saboda Allah abin da muke cewa wannan gyaran matakin farko shine makarantu da masallatai masu cin gashin kansu su ne suke da alhakin su ɗauki ragamar ɗaukan nauyin karantar da alhazai yanzu kamar wannan masallaci sai a ce za a sanar duk wanda ya san ya biya aikin hajji bana ya rinka zuwa nan za a yi mai darasi ka rabu da su ba wata barazana da za su yi maka fa ba wata hukuma alhazai da za ka biya kuɗin aikin haji ta hana ka aikin haji kai da kuɗinka kai da kuɗinka muna nan muka gama darul hadisi nan da shekara ɗaya ko shekara biyu za mu zo mu tsara traveling agency a nan darul hadisin za ka je ka biya daga nan za a tashi tunda abin duk shegantaka ce ka je ƙasar Nijar ba hukuma alhazai ba sa yin aikin haji ba da aka ce sai da hukuma alhazai abin da yasa saboda kai bako ne in ba kai bako ne ni yadda ka ganni dinnan na tafiya aikin hajji yadda ka ganni haka kawai sai in tuka mota ta je in jefar da ita airport almuhimmu ina da visa ta aljihu ina zuwa kawai zan samu wani sai miƙa mai dubu ashirin kai eh, ga dubu ashirin ku samu min boarding pass ku jefa ni ciki amma ba ku saka ni ba jirgin zai tafi haka ba jaka ba komai amma saboda kai bako ne sai an sa maka yaji an sa maka kuli kuli <laughs> an yi maka <laughs> an daka maka nakiya amma tsohon alhaji ina tuni kawai duk inda ka samu jirgi hawa za ka yi muna da rajin da mota gyaru ka san da za ka yi gaba to duk barazana ce kawai a maka sai an dinka maka uniform eh, kamar irin za a yi irin anko na yan mata eh, sai an sa ka sa wani abu a wuya sai ka ɗaura wani abu a hannu haka <laughs> ina ba ta an gane saboda bako ne kawai amma duk ba wannan ne da muhimmanci ba abin da yake da muhimmanci kai ka biya kuɗinka ka ga dattijo manomi daga soba a ƙauye ya kawo naira dubu ɗari shida ya biya kujera aikin hajji, kuma yana jin tsoronsu a kan me ka biya kuɗinka kuma ka je ka ji tsoronsu to duk za mu buɗe muku ido bari mu kammala darul hadisi a nan za ka zo ka biya in ka zo ka biya a nan take a nan take za a karbi passport ɗinka a je a yi maka visa a ce shikenan daga nan zo ka tafi airport jiya jiyan nan gashi nan daga nan darul hadisin jiya jiyan nan daga nan muka ɗauki yaro yau ya isa madina ɗazu ɗazun nan malam sha'abi ya bugo min waya yace gashi nan har ya gama interview ɗin shi a madina shikenan zai tafi shikenan daga nan aka yi magana to shikenan gashi nan za su tsaya suna wahalar da ku wannan irin boko na da da ake ake bin bature ana kamewa duk an daina kowa ya je nemi kuɗi kawai ka nemi kuɗi ba sauran wahala ka zama sarki <laughs> wa alaikum salam wa rahmatullah eh mm. eh, eh. ma take ba wai za ba za ta hau su ba a kansu ma take <laughs> a kansu ma take da bai sani ba ne amma ya sani fa wallahi za mu zauna da su sai su ce wallahi malam fatawar da kuke ita ce daidai sai in ce amma me yasa ba za ka yi ce ba za mu iya ba saboda in kai baɗi ba za su baka kujera ba ba za su baka kujera ba <laughs> ina fata an gane saboda haka ɗalibai masu tafiya jami'ar islamiyya da muka ce musu ma an suka samu naira dubu ɗari uku za a yi musu visa da menene da menene da menene da guzuri in ka cire guzuri ɗazuma mun sake samun jirgi mai sauki dubu ɗari biyu kawai za ka zo da ita ka je ka samu guzurinka dubu ɗari biyu kawai ka zo kawai nan a haɗa maka takardun ka kawai ka tashi kai tafiya ka duka rabu da su da wani due process duk ƙarya ne bata lokaci ne bala'in turawan ingila ne da suka mallaki mutane yan al'ada su ne suka sa wa mutane wahala duk an daina wannan wahalar yanzu a duniya kana da kuɗi kuma ai ta lankwasa ka a an ka samu kuɗi to yanga da kyar za ka rinka magana saboda kai ma ka zama sarki amma kana da kuɗi kuma kana wahala me amfanin ka wahala ka nemi kuɗin ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am na'am na'am na'am mamaci eh, mai tambaya ne ke cewa mamacin ya rasu kafin a mai wanka ana lullube shi gaba ɗaya shin mai aikin hajji shi ma haka a'a mai aikin hajji ko ya rasu iya inda ya halatta a lullube kawai nan ake sake lullubewa amma ba za a lullube kan shi da ƙafafuwan shi ba ina fata an gani na'am eh eh ya danganta wanka biyu zai iya karuwa sama da biyu ɗin ya zama hudu don kumba kumanta ba ɗaya ne aka ɗauke na turare idan aka yi guda biyu din nan in ba kumanta ba muka ce in aka ga cewa bai wanku ba za a iya karawa wanne dama muka ce za a kara na wanke dauda kaga na magariyan nan kaga zai koma uku kenan ina fata an gani yawa babul kafani fil qamis alladhi yukaffu aw la yukaffu yace babin da ke bayani akan yin likkafani da tufafin da aka kalmashe da kuma wanda ba a kalmashe ba ma'ana tufafi mai kalmasa wanda aka ci bakin shi da kalmasa za a iya yin likafani da shi aula yukaffu ko kuma tufafin da ba a ci bakin shi da kalmasa ba wanda da zare na zuba a jikin shi duk za a iya yi yanzu wannan magana da abin da ake so a nuna maka an kalmashe bakin shi ba a kalmashe bakin shi ba sabo ne an yi amfani da shi duk za a iya yin ainihin ah, likafani da shi wa man kuffina bi ghairi qamisin da kuma wanda aka yi mishi likkafani ba tare da an sa riga ba a cikin likkafanin sai dai a yi lafafa guda biyu a yi mishi gyautu duk wannan karatun zai karantar da mu قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم fa qala ya rasulullah a'tini qamisaka ukaffinhu fihi ukaffinhu fihi wa salli alayhi wastaghfir lahu فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا جماعة كنجوانا وانا حديثي al-imam ya samo shi ta hanyar malamin shi musaddad daga yahya dan sa'idu al-qattan daga ubaidullahi shi kuwa ubaidullahi yace nafi'u ya bashi labari daga malamin shi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace anna abdullahi ibn ubayyin wani munafiki mai suna abdullahi dan ubayy a madina lamma tuwfiya yayin da ya mutu ja abnuhu ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ɗan shi je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah a'tini qamisaka ukaffinhu fihi bani rigarka in je in yi wa babana likkafani a cikinta kaga mahallin shahid kenan riga wadda annabi ya zan yana sawa an riga an ɗinka ta an kalmashe ta ya halatta a yi likkafani ko bai halatta ba ya halatta wa salli alaihi sannan kuma in na yi mishi likafanin ka zo kai mishi sallah wastaghfir lahu kuma ka roƙa mishi gafara fa atahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qamisahu sai manzon Allah ya dauki wannan riga tashi sai ya ba wannan sahabi wa qala sai ya ce azinni usalli alaihi sannan ka sanar da ni kuma in an gama haɗa shi in zo in yi mishi sallah fa azanahu sai ya sanar da shi walamma arada an yusalli alaihi jazabahu umar radiyallahu anhu da manzon Allah ya nufi ya tashi wannan mutum sallah sai umar ya fusgi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala umar yace alaysa Allah qad nahaka an tusalli ala almunafiqina ai ca nake Allah ya hana ka kai wa munafikai sallah fa sai annabi yace ana baina khirataini a'a Allah bai hana ni karara ba ya aje ni ne tsakanin zaɓi guda biyu Ƙala Allah cewa ya istagfir lahum Aula ta tastaghfir lahum ka roƙa musu gafara su munafikai ko kada ka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum sab'ina marra da za ka roƙa musu gafara so saba'in falan gafira Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba da wannan aya ne sai annabi ya san cewa abin da karatun yake nunawa shine yana da zaɓin yayi ko kada ya yi amma Allah na nuna mai ko da zai yi so saba'in to Allah dai ba zai gafarta ba amma hanawa kada to Allah bai hana ba a ƙarƙashin iyanan inda aka tsaya don haka da yake annabi ya jawo aya yanzu kenan kun ga yadda ake tattaunawa tsakanin malami da almajirin shi ba kai ne ka ce kaza ba ya ce a'a ko kuma Allah ba ya ce kaza game da ice a'a ba haka Allah ya ce ba ga fassarar karatun dan haka fasalla alaihi sai annabi ya tashi yau wannan munafiki sallah fa nazalat yana yin sallah sai ga aya ta sauka yana yin sallah sai ga ainihin aya ta sauka Allah yana cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada har abada karka sake wani daga cikin su sallah daga cikin su duk wanda ya mutu har abada karka sake yin sallah to yanzu kaga wannan ayan nassi ce akan an hana yin sallah amma kafin tafa fa babu Nasri da ainihin wato ya hana karara don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi to yanzu kaga a cikin wannan hadisi mun ji cewa annabi ya bada rigar shi wancan ya je ya farke ta yayi wa mahaifin shi likkafani to ko kace ya farke ta ko kace bai farke ta ba amma dai abin da ake nuna duk inda aka ce riga an taba yin kalmasa jikinta ko ba taba ba an taɓa yi to ana iya yin likkafani da ita to abin tambaya in ya zama akwai ado jikinta kuma fa za ka iya samun kafta kaftar rigunan mu na zage zage nan sai ga katuwar riga ga ta nan fara ta sha kwado da linzami ko ta sha aska tara ko ta sha mai gafiya ko makamantan haka ya za a yi kenan za a ce duk sai an bi an yanke wurin wannan ado ba lallai sai an yanke ba saboda makasudin ba shine wannan adon ba rigar ce makasudi don haka wannan riga katuwa ga ta nan a haka yadda take din nan sai aka ga za a iya saka wani a ciki a ninke shi ciki za a iya yi kawai shine abin da karatun yake nuna mana cewa ko da kalmasa a jiki za a iya ainihin saka mamaci a ciki قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن أمر سمع جابر رضي الله عنه قال جابر الله يكارى مش يردايتي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي ba'da ma dufina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je wurin abdullahi dan ubayyu dan salul wannan munafikin ya je kabarin shi bayan an rufe shi fa akhrajahu sai ya fito da shi fa nafasa fihi min riqihi sai ya tofa mishi yawu daga jikin yawun shi mai albarka wa albasahu qamisahu sannan kuma ya sanya mishi ainihin tufafin shi to wannan hadisin shi ma yana ƙara tabbatar da waccan maganar ne wa albasahu qamisahu ya sanya mishi tufafin shi rigashi kenan yanzu ya yi mishi likafani da rigashi sai malamai suka ce to ko dai wannan hadisin da wancan ya zama hadisi ɗaya ne don ya zama hadisi ɗaya ne dole a samar da mafita a kai kenan amma hakikanin al'amarin kuka dubi hatta hadisan ba ɗaya ba ne mafitarsu ba ɗaya ba bayan an rufe shi wanda tun farko rufewar da riga annabi aka yi mishi likafani sai kuma annabi ya sake zuwa kabarin shi yasa aka fito da shi ya addu'a ya tofa mishi bayan ya tofa mishi kuma sai ya sake ciro wata tufafin nashi ya sake nannaɗe shi a jiki don ya samu sauƙin azaba domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya saukar da ayoyi a kan shi ya ce sai mai azaba to azaba ba makawa sai ta kai gare shi wallazi tabbata gare shi amma da yake annabi mai rahma ne sallallahu alaihi wa sallam yana ta nema mishi sauki ne sannan kuma annabi ya yi wasu abubuwan ne don mukafa'a domin wannan mutum duk da kasantuwar munafiki ne amma ran da aka kashe hamza shine ya ɗauki ainihin wata babbar rigar shi ya ba annabi yawa hamza ainihin likafani to annabi ya ji daɗin wannan abun shine abin da bahaushe ke cewa ya ba kyauta tukuici shi yasa yau da ya rasu dan shi ya zo ya ce ka bani rigarka in je in yi wa mahaifina likafani sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauka ya bashi za mu zo mu ji mukafa'a ce ramuwa ce da alheri wanda wannan yana daga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu wannan kuma da ya mishi bayan an rufe shi a kabari fa ya ƙara tausaya mishi ne saboda ya samu sassauci da rangwame daga azaba Allah shi yasa da zo sai da ya kara da ya mishi addu'a da tofa mishi yawo sa'an nan da kuma ainihin wato ɗauko riga shi ya sake naɗa mishi a jika Allahu akbar akwai abin da yake in kaddara ta riga eh, ta ta faru ba yadda za a yi ɗan shi sahabi ne salihi mutumin kirki uban kuma katafaren munafiki ne kuma munafincin shi ya zo ne ta hanyar naɗin sarauta ana dab da za a naɗa mishi ya zama shine hakimi a madina sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso isowa annabi to annabi ta wargaza isowa shi ta wargaza duk wata sarauta gargajiya yanzu hilafa shugabanci za a yi na musulunci to wannan mutum kuma sai ya ga to ya tsaya a cikin musulunci yana makirci ya fi mai sauki da ya koma wajen musulunci ya faɗa da shi a kashe shi a banza shi yasa ya shigo cikin addinin musulunci amma tun da ake ba a taɓa samun mutumin da ya cutar da manzon Allah kamar shi ba ya cutar da manzon Allah game da manzon Allah shi kan shi, ya cutar da manzon Allah game da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya cutar da manzon Allah game da ko menene na mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka ka ji saboda mutunta ɗan shi da ya rasu da ɗan ya zo ya ce ka ba babana likafani ka ba shi riga ka yi mai likafani ko zai samu sauki annabi sai ya dauka ai baya sallallahu alaihi wa alihi sallam jama'a kun fahimci wannan wannan yana karantar da mu yanzu mu da muke ahli sunna da za a samu wani dattijo mara sa mutunci amma dan shi yana tare da mu fa to zai samu rangwame ne sakamakon albarkacin dan shi kenan ba za a biye mishi ba shine abin da hadisi yake nuna mana in ba haka ban annabi ya biye wannan mutum ba abin da annabi zai mishi to amma kasantuwar ɗan shi yana da mutunci yana da daraja a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sanda ɗan ya zo ya ce wa annabi ga ruwa ka yi wa babana addu'a in kai mishi ya sha ko zai samu sauki bai da lafiya da annabi ya addu'a a ruwan da ya kai mishi da ya dubi ruwan sai ya ce menene wannan sai ya ce ruwa ne annabi ya addu'a ciki na kawo maka ka sha ko za ka samu sauki sai ya ce dan me baka kawo min fitsarin uwarka ba bai fi wannan ba har bai da lafiya zagin annabi yake bai da mutunci amma kuma kaga da ya rasu ga yadda annabi ya saboda albarka ɗan shine abin da nake so ku gane shi yasa duk rashin mutuncin wani dattijo duk tsiwa shi duk kaza duk kaza to sai ya ci albarkacin ɗan shi da yake tare da ku na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka babul kafani bi ghairi qamisin babin da ke bayani akan yin likafani ba tare da an sanya riga a cikin likkafanin ba kamar yadda wancan yake cewa wa man kufina bi ghairi qamisin da kuma bayani akan wanda aka rufe shi ba tare da an yi mishi riga ba don kuka duba duk wannan hadisin da muka ainihin karanta ba mu ji cewa inda aka ɗinka wa wannan mutum riga a cikin likkafanin ba to anan kuma babi ne su kutun da guda da ke nuna cewa in an zo likkafani to ba sai an ɗinka riga ba amma fa ina mai faɗin haka ina mai sane da cewa akwai cikin malamai waɗanda suka ce za a ɗinka riga ɗin shi yasa za ka ga telolin ma'anan waɗanda suke 'yan al'ada ne in aka kira tela ya yanka ainihin ne. sai ga ya samu yadi sai ya huda shi sai a zira wa mamaci din wai shine kamisu ɗin amma matsalar shi ne hadisin da ya zo da wannan abin hadisi ne da'ifi don haka ba a yi wa mamaci riga teloli ku ji ba a yi wa mamaci rawani ko namiji ko mace to amma za ka ga wasu hallin ake wa mace e lullubi a yanzu kuma wasu hadda hijabi ake ɗinka mata a kabari duk baya daga ciki kamar yadda muka kwatanta ran nan yadi ne za a samu babba ninki biyu wanda zai iya nannaɗa mutum duk da tsawon shi da kiba shi sai kuma a samu wani gyautu wanda za a ɗaura mai a kwankwaso namiji ko mace shikenan sai a zo a nannaɗe shi a ciki shikenan kawai duk ɗaya ne wannan shine abin da ya tabbata قال حدثنا أبو نعيم حدثنا an عن an عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقارى متى يرداتك كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أصواب أصواب أن يوى صلى الله عليه وآله وسلم لكفني da yankin tufafi guda uku sahuli fari wato fariƙar ku kiyaye to a nan sahul da fataha ga sinun wasu suka ce to siffa ce ta fari ma'ana fariƙar, to akwai kuma suhul sinun ai mata bamma nan kuma an danganta zuwa ga wani gari ne a ƙasar yaman amma dai abin da take cewa a nan an yi wa manzon Allah likafani da yankin tufafi guda uku fari kursufin na auduga wato cotton laisa fiha qamisun wala imama a cikin likafanin na manzon Allah babu riga kuma babu rawani wannan irin likafani da Allah ya zaɓa wa annabi shine likafanin da yafi kowanne kamar irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa annabi kabarin da ya fi kowanne shine kabarin lahad to don haka malamai suka ce wannan da aka yi wa annabi ɗin nan dalili ne akan shine ya karantar da sahabbai kuma dalili ne akan shine wanda ya fi kowanne nagarta don haka sai a tsayu akan yin shi a samu yadi babba sai a ninka biyu sannan sai kuma a samu wani guda ɗaya sai a ɗaura mai a gyauto in aka ɗaura mai sai a kawo shi a aje akan wannan babba sai a naɗe shi a ciki shine lafafai ne ɗin ina fata an gane قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب عائشة تتي أن ومن ذن الله لكفني دتفاتي ينكي أكو ليس فيها قميص ولا إمامة babu riga babu rawani ainihin a cikin wannan rawani a cikin wannan likafani na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka jama'a kun ji haka sunna take ba sai an tsawaita bayani ba ka ji abin da aka yi manzon Allah shine ya karantar da sahabbai shine Allah ya zaba mishi likafani guda uku ne babul kafani bila imama babin da ke bayani akan lallai fa likafani ba a yin shi tare da rawani wannan hadisin ne dai zai sake kawowa sai dai ta wata hanya daban yace qala haddathana isma'ilu qala haddathani Malikun. an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة aisha ta ce lallai manzon Allah an yi mai likafani da tufafi guda uku bidin farare sahuliyatin farare kar laisa fiha kamisun wala imama babu riga babu rawani a cikin ainihin wato wannan likafani da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan ne imam al-bukhari ya kafa hujja su malaman hadisi wato karfin magana a wurinsu ya danganci karfin fitowarta daga Allah ko daga annabi da haka yanzu kai a wurinka sai ka ce a ah, to iyakar dalilin kenan i ya isa dalili tunda an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba wai sai an yi karatu shafi guda ana ta raddi ana ta mai da martani da habaici a'a abin da ake so a tabbatar maka likkafani ga yadda annabi aka yi mishi e to wannan dalili ne akan haka ya karantar da su matan shi ne da 'ya'yan shi da ɗaliban shi su suka yi mishi haka ya karantar da su e haka aka yi mishi e to haka ne daidai shikenan kawai babul kafan min jami'il mali babin da ke bayani akan a ɗinka wa mamaci likkafani daga dukiyar shi ko da dukiyar gaba ɗayanta za ta tafi a likkafani eh ku kiyaye jama'a a ce iyakacin kuɗin shi naira dubu biyar kaf bayan dubu biyar ɗin nan iyalan shi yau ko abinci ba za su ci ba to ba za a ɗiba a yo musu cefane ba shi kuma a tafi roƙo a a huwa aula bi mali shi ya fi cancantar ya mori dukiyar shi tun da ya mutu yanzu nauyin ciyar da su ya sauka daga kan shi fikihun da za ku kiyaye ke tun da ya mutu yanzu ba dole ne ya ciyar da su ba to amma yana da dukiya e to dole ne a yi mishi likkafani ta rufa mishi asiri ita dukiyar to shine imam al-bukhari yake cewa da likkafani zai cinye dukiyar mutum kaf to da shi kenan di yayi daidai to malamai na salaf idan suka ce likkafani suna ta'abiri game da hidima ga mamaci ne ko da haka kabari kuɗi ake biya don mu kasashen mu nan ba kuɗi ake biya ba an fara biya yanzu ya yi daidai abin da ya kamata kenan privatization ko ina <laughs> no subsidy ko eh, komi a private eh, wato asali ba goyon bayan haka muke ba kuma ba lallai ne ba ma goyon baya ba a'a ba mu da wani ra'ayi amma abin da muke cewa duk abin da aka sa ijara a ciki mutane ba sa wasa da shi ina fatan ka gane nan da za ku ga an sa karatu wata ran a yi hakuri, da kai a ce duk sanda muka zo za a tafi da wani gasasshen rago ƙato eh ka taɓa jin wani shehi ya kuskura maulidi <laughs> eh yadda za a yi zai samu ya zo saboda akwai abubuwa da ake tafiya da su to amma kaga namu sai a taru za a wa'azin kasa sai a ce wani bai zo ba wa'azin mako wani bai zo ba saboda zuwa ake dry fasting ake yi hakikanin al'amari ba haramun ba ne mutum a biya shi kuɗi ya haƙa kabari ba haram ba ne wani ya maida likafani ya zama sana'a shi ba haram ba ne amma asalin ƙasanmu da aka saba yi kyauta ko fi sabilillahi a nan anguwan mu muciya akwai dattijo da ya rasu yanzu wajen kusan shekara talatin ko fiye da haka ana ce mishi mai laya yana siyo alawayyo ne ko abin nan a koko sai ya yanyanka likafani tun da ya riga ya daɗe yana harkar sai ya na manya daban na yara daban komai da komai da an yi mutuwa an aka zo gidan shi komai dare za a samu likafani haɗaɗɗe to in ya bi kwana biyu ya ce to ya zo ya yi gaisuwa kuma dai to yana tunin kuɗin likafanin nan sai a ce ba shi da imani to amma matsalar zuwa yake kasuwa yana siyowa ya rasu kamar yadda na ce har yau aminci ya ba wanda ya gaji sana'a to waye zai gada saboda haka ku kiyaye asali shi capitalism capitalism ka ɗauki ma'anar da bature ya zo da shi ka tura ta ga bature amma asali capitalism in dai yana nufin mutane su zo su saka kuɗinsu a cikin harka don za su sa ido su kula da ita kuma su raya ta jama'a su ji daɗi in wannan ne ma'anar capitalism to musulunci ya amintu da wannan kowa ya san irin yadda ake aka rinka wulakanta dukiyar gwamnati idan kai darakta ne gidanka an ja maka telefon to gwamnati ce take biya maka matarka idan ta buga waya kawarta tana ingila sai ta sa waya a kan fulo sai ta kwanta sai su ta hira ta runguma wani fulan haka suna ta hira saboda a kudin gwamnati za a biya yanzu ba wannan tarhodin kai ne darakta eh to zaka sai mata layi sai ka sa mata kati na ɗari sai ka ce to in ya ƙare eh sai ƙarshen wata za ta lura ko ba za ta lura ba to da ta yi waya anti eh ana nan lafiya eh to ya sanyi eh to shikenan dama na ɗora girki ne sai an jima sai ta katse kowa ya zama cikin taitayin shi ko na'am wasu abubuwan da gwamnatocin ƙasashenmu suke gabatarwa asali abubuwan alherai ne amma a najeriya ne ba za a iya fahimta haka ba saboda halin da aka saka mu a ciki maganar subsidy nan da suke da magana abubuwa su da kansu suka ce za su zo su gabatar da wasu alherai waɗanda za a fahimci ma'anar subsidy din sun faɗi haka fa kawai sai aka waye gari kuma kawai kafin a ga alama alherin ma kawai sai suka ce kawai shi kenan. don haka kowa ya kasa fahimta hatta 'yan bokon da suka san ma'anar subsidy ta gaskiya sai suka rikice aka ta rikici da su suka nuna sabba su fahimci me ake nufi ba aka yi ta rikici suka je suka haɗa kai da jahilai su dama jahilai ba su fahimta ba ko ba za su fahimta ba ko an yi bayani su yan boko kuwa sun fahimci abu amma saboda an ƙi yin abin a yadda ya dace yanzu wutan lantarki idan aka kawo wuta sai ka ga da rana kowa ya bar wuta kofar gidan shi tana ci haka ne to yanzu sai aka zo aka ce to duk an cire wannan mitoci za a sa mita mai kati nefa ba za su zo gidanka yankan wuta ba ba za a zo bil ba ba ruwanka da nefa ka sai kati ka sa sai ka sai kati ka sa da an kawo wuta kana ban daki sai ka ji kana hajiya eh ki sauri ki kashe wuta can nan kada ki cinye mana credit kana bayi fa in an ce haba alaji ki ce to ba ba ki an kawo wuta ba ku lura da abubuwa <laughs> na fata an gane yauwa asali jama'a haƙiƙanin al'amari likafani da cikin kuɗinka za a yi maka kabari da cikin kuɗinka za a haƙa maka komai da cikin kuɗinka ne to ya zama iyakacin kuɗin kenan shi kenan wahalhalun da za ka je ka ga bayan Allah nan suna yi waɗanda suke kula da makabarta da a ce sun ƙa'idanta cewa duk wani kabari in za su haƙa shi naira dubu goma to me kake tunani to zaka ga sana'a ta yi armashi kuma zaka ga an sa receipt da sauransu yanzu a ƙasar misra 'yan bid'a irin addu'o'i da suke wa mamaci har receipt ake abin nan in ka zo ka ce kana so za a yi wa dan uwanka fidda'u sai a ce to cikakkiya kake so dubu hamsin rabi dubu ashirin da biyar kwata dubu goma sha biyu da ɗari biyar wace kake so sai a rubuta receipt a baka shine sai wani ya zo ya ce to shi abin da yake so gaskiya shi ba da kuɗi ko kwata ɗin ma ba zai iya siye ba to me yake wurin ka sai ce shi ga sai kawo junaihi guda biyu kamar yanzu ka ce sai kawo naira ashirin shikenan aka tafi aka shirya malami rawani ya je zauna yana zama shikenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا kohu. sai shi wannan ya halaga ah, ta malam to ya kake jin irin wannan ah, Ya ce to kai aljanna kake so a samu maka a junaihi biyu kawo kudin kana son addu'a Yan sai makale sai ya fito da kudi yana fito da kuɗi sai malami ya yi reverse a'udhu billahi min shaytan ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya <laughs> ina fata an gane ai wallahi bari ku ji jama'a idan ma ƙaryar bid'a kake tafi Misira ka gani in ƙaryar bid'a kake tafi Misira, can ne zaka ga kai kanka ka zama musu dan izala a yan bid'a ma an gaji ina fata an gane to duk a misra akwai irin wannan abu amma ba addini bane Allah ya kyauta to imam al-bukhari dai yace babul kafani min jami'il mali babin da ke bayani akan cewa a yi likafani daga dukkan dukiyar mutum wabihi bihi qala ata'un wannan ita ce fatawar malam ata'u a cikin tabi'ai wa zuhri da al-imam zuhri wa amr ibn dinar da amr dan dinar wa qatada da al-imam qatada duk waɗannan malamai fatoyinsu kenan kuma waɗannan fatoyi nasu suna nan ainihin wato al'imamu abdulrazak as-san'ani da al'imamu darimi ya fitar da da yawa daga cikin waɗannan fatoyin nasu ina fata an gane kun ji fatoyin waɗannan malaman suka ce likafani in zai cinye dukiyar mutum gaba ɗaya to a tsaya a yi wa qala amr ibn dinar al amr Amru dan dinar yace al hanutu min jami'il mali turare da za a shafa wa mamaci a jika ko a fesa mai a cikin likafani ko da dukiyar shi gaba ɗaya za ta ƙare to a kashe ta wajen siyo mishi turaren wa kana ibrahimu ibrahimun na sai ya ce yubda'u bil kafan idan aka zo a fara da likafani tukuna an gane summa biddafni sannan sai kuɗin rufewa summa biddaini sannan bashi ma'ana ga bashi ana bin shi ga likafani ga wasiya ya ce in na mutu a ɗibi rabin kuɗi na ko ɗaya bisa uku na kuɗina a bawa ne kun ga wasiya ga bashi ana bin shi ga kuma ya mutu to wanne za a fara da shi malam ya ce sai a fara da likafani idan kuɗi sun ragu sai a biya bashi in ba su ragu ba fa sai a samu waliyin shi sai biya mishi wane ne majibincin al'amarin shi waye magaje shi in bayi da shi kuma shine sai a tafi sai hukuma ta biya ina fata an gane thumma bil wasiya sa'annan sai ainihin wasiya wannan asarin nashi shi ma yana nan ainihin al-Imam Abdurrazzaq shi ya fitar da shi wa qala Sufyan Sufyan yace ajrul qabri ladan haƙar kabari wal ghasli da kuɗin mawankiya kuɗin mai wankan gawa huwa min alkafani duk yana daga cikin hukuncin kuɗin likafani kamar yadda likafani siye ake yi to haka kuɗin wankan gawa haka nan kuɗin haka kabari duk in sun kama za su cinye dukiyar shi gaba ɗaya to ainihin babu laifi akan haka wannan fatawar tashi al-imamu darimi shine ya ainihin wato fitar da ita sai dai kuma kamar yadda malam yake cewa ta zo ne a nan a fatawar ibrahimun nahai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka Kala حدثنا Ahmad بن محمد المكي حدثنا إبراهيم بن سعد an سعد عن أبيه قال سعد يتي ya karɓo daga ainihin wato mahaifin shi yace utiya abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu wato ko an zo wurin abdurrahman ɗan auf Allah ya ƙara mishi yarda yauman bi Amin an kawo mishi abinci babban attajiri ne cikin sahabbai kuma ɗaya daga cikin manya-manyan mutum goma da annabi ya ce 'yan aljanna ne to me kake tunani irin alhazan birni a ce an zo da abincin buɗe baki nan za ka ga wata gwanda ga ta nan shar can ka ga wani lemo can ka ga wasu soyayyun kaji in ka buɗe can sai ga wani soyayyen kifi can ka ga farfesu nan ka ga kafar shanu nan ka ga abubuwa za ka gani fululu Allah ya kai ka gidan masu kuɗi wata rana kai kallo na <laughs> fata an gane to ina son ka gane yadda abin yake ne babban mai kuɗi ne aka kawo mishi abinci ga shi nan faƙala da ya dubi abincin sai ya ce o kutila musu abu umair an kashe musu abu dan umair wa kana khairan minni ya fi ni daraja falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun ba a samu likafanin da za a sanya mishi ba sai mayafi wa qutila hamza hamza ma aka kashe shi aw rajulun akhar ko ya faɗi wani mutumin daban khairun minni shi ma ya fi ni daraja falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda ba a samu likafanin da za a lullube shi ba sai wani mayafi aka naɗa mai a jika laqad khashitu an yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina ad-dunya Allahu akbar Abdurrahman yace wallahi ina jin tsoron kai ya zama rabanmu ne na lahira ake gaggauta mana shi mu cinye shi a nan duniya thumma ja'ala yabki sai ya fashe da kuka a cikin wata riwaya da za mu zo mu ji aka ce abincin da bai ci ba kenan babban attajiri ne a madina jama'a duk da darajar shi da ilimi da tsoron Allah da martabobi amma da aka aja buɗe bakin zai ci sai ya ce anya wannan duniyar da aka shimfiɗa mana ita ga wasu mutane can da suka fi mu daraja sun mutu ba ma wai da ransu ba likafani ya gagara kamar mus'ab dan umair saurayi ne dan hajiya ne a makka uwar shi ana kwatanta ta da khadija babba attajira ce uwar shi amma mus'ab ko eh, Ibnu umairin amma da ya gudu ya shiga addinin musulunci wannan tufafin nashi da ya gudu da shi har ya mutu da shi ya mutu za mu zo mu ji cikakkiyar riwayar hadisin nan gaba in da aka je aka saka shi sai a ja a rufe kan shi sai kafar ta fito in aka ja aka rufe kafar sai kan ya fito sai annabi ya ce ku ja ku rufe kan shi sai ku saro ganye sai ku lulluɓa a ƙafa shi shi bayi da hali annabi bayi da hali gwamnatin musulunci a lokacin ba ta da hali don haka sai aka ci kasa da ganye to mecece hujja a cikin wannan hadisi duk duniya wannan mayafin shine mus'ab ya mallaka kuma an lullube shi da shi ba a binciki bashi ba a binciki wasiya ba don haka hidimar mamaci ta farko da ta shafi likafani ko haƙar kabari ita ake fara gabatarwa kafin a binciki bashi kafin a binciki waɗannan abubuwa ina fata an gane na a ko da bayan annabi ya riga ya ainihin rasu ne ma ai ai tawali'u ne yayi ba wai yana faɗin wannan bane kafin a yi mishi albishir da aljanna shi yasa wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suke hujja da shi akan falala ainihin wato Abdulrahman ainihin wato abin nan shi Ibn Aufin din suna cewa yana nuna irin eh, eh, falalar shi da ainihin wato tawali'un shi shi ne yake cewa yustafadu min qissati Abdulrahman isarul faqri alal ghina wannan hadisin yana nuna ka fifita zama talaka fiye da zama mai wadata ta za ka yadda da wannan karatun kuwa saboda gashi shi mai wadatan ne amma yanzu wadata ce yake nadamata yana ganin ga wani can ya mutu da talauci yana ganin ya fi shi daraja wa isaru takhalli lil ibada ala ta'atil iktisab sannan da kuma fifita ka keɓe domin ibada fiye da ainihin wato ka koma kana neman arziki wani malami ne yake faɗin wannan a cikin matsalolin hadisin al'imamu zain ibn al-munayyar yake cewa shi abin da yake fahimta kenan a hadisin domin abdurrahman bin auf ya tafi yana ta kasuwanci duk da darajar shi amma ya dawo yana cewa wancan da ya tsaya har ya mutu ibada yake da jihadi ya fi shi falala sai wannan malami azzain ibn al-munayyir yake cewa to kaga wannan yana nuna kenan abdurrahman yana fifita zaman ibada da jihadi fiye da ainihin al-iktisab ina fata an gane sai ce فلذلك mtana amin تناول zalika ta'am ma annahu kana sa'iman saboda haka sai ya ƙi cin wannan abinci tare da cewa fa lokacin buɗe baki ne ya yi azumi ina fata an gane na'am in ka dubi wani ɓangare za ka gaskata waɗannan maganganu saboda gaskiya ɗin ne a nan ana so a nuna maka irin yadda wannan sahabi ya zaɓi talauci da tsayawa a kan addini ya fi mishi fiye da ya biye wa mahaifiyar shi ya samu duk abin da yake so amma ya rasa addini domin aka ce uwarshi ta yi burin ta haifi ya mace ne don ta rinka sanya masa warawarai da zinari sai bata samu ba shi ɗin a haka ɗin sai tana sa a nemi shi mundaye tana sa mishi a hannu da kafa saboda a gane cewa uwarshi tana da abu amma duk da haka ya gudu ya je ya tsaya addinin musulunci ya mutu cikin talauci to abin da ni nake so ka fahimta a nan shine a ce fifita tsira da imani cikin talauci a fifita tsira da imani a cikin talauci ya fi a zauna cikin wadata babu addini kamar yadda idan har zai kasance neman kuɗi da neman duniya zai shagaltar da kai daga ibada da addini to kuma a nan zage wa ibadar tuƙuru, to kuma ita ce tafi falala fiye da kuɗin da zaka tafi nema kuma su hana ka bauta Allah so da dama za ga mutum a rumfa kasuwa ana kiran sallah amma ba zai tashi ba to irin wannan to kaga ya zama hallaka kenan an fahimta jama'a to amma in ya zama har neman halaliyar ba za ta hana shi sai da ibada ba to kuma nan ya hada ibada tare da neman halaliya ya fi Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am alaikum salam eh na'am a asarin gaskiya da'ifi ne ko ni na sha yin hujja da shi amma asari ne da'ifi ku karanta littafin almasajid ainihin wato na al'imam imam qasimi na'am na'am a asali wato shi ne, ana duba al'adun mutane ne a al'adan mu nan a najeriya ta arewa za mu ce shadda tufafi ne mai tsada ko da mai arahatta amma mai muke mata kallo mai tsada ce to in yi zan aka sa ta me kake tunanin hausawa za su gani hausawa za su ga an yi almubazaranci to idan ka tafi ƙasar yarabawa kuma me suke ganin leshi leshi ko da mai araha ne a ƙasar yarabawa shi kuma ana kallon shi tufafi ne mai daraja to in aka saka shi kenan za a ga cewa an yi almubazaranci to duk tufafin da ake mai kallon haka to bai halatta a sa shi ba a ƙarƙashin wannan in ka fahimci maganar za ka ga yanzu akwai shadda da ake samun ta naira ɗari uku yadi naira ɗari uku ko babu akwai wannan shadda ta naira ɗari uku in aka sa ta sai ka ji hausa sun ce da shadda fa aka yi mishi ne amma da ba a samu farin yadi na naira ɗari shida shida kuma a sa ba za su ga aibi ba to don haka ashe kun ga a nan za a tafi tare da tunanin mutane ne kun ga a daidai lokacin da mu shadda tufafi ne mai daraja idan ka tafi ƙasar ingila da wasu wurare su kuma fa ana sanyawa ne a teburin cin abinci ko kuma a yi labule da ita shi yasa lokacin da shugaban kasa shagari yake tafiya can su sai abin ya daure musu kai sai su ga shagari ya dinka shaddoji manya manya an yi ado yana ta tafiya to su kuma a wurin su wannan labule ne fa what is wrong with this sai ce africa ne ai su suna sa ne a dining table teburin cin abinci nan ake sa shadda to mu kuma dinka ta muke muna abin nan ka gani shine abincin wani guban wani afirka baka fata kenan radiyallahu anna <laughs> na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am eh. Eh, mun tattauna wannan makon da ya wuce wato ka je aikin hajji ka dawo sai ka ce wannan ihramin naka a yi maka likafani da shi asali ba laifi ba ne domin za mu zo mu ji shari'a ta baka dama ka tattali likafani amma an ka ɗauka cewa akwai wata falala ta musamman kamar yadda shi ne abin da mutanen suka ɗauka cewa ihrami na na aikin hajji barin aje shi kuma a yi mini likafani da shi to wannan kuma wani abu ne wanda yake gaskiya ban san asalin shi ba amma an ka ɗauka tun da na je na aikin hajji da shi yanzu ba abin da zan yi da shi bari in ajiye shi a cikin tattalin likafani da shari'a ta bada dama shi kenan ma'ana kamar yadda nake ganin ya halatta in ajiye shi haka nake ganin daidai ne in siyo wani yadi ma in ajiye ba na ganin wani ya fi ɗaya falala daga ciki to babu laifi wa alaikum salam wa na'am na'am su ma ai suna da sabani a kai ba shi ne kila alaihi kila alaiha kila alaiha in kanat musira da sauransu ma'ana matar aure idan ta rasu waye zai mata likafani shin a kudinta za a yi ko kuwa umumin wannan karatun yana nuna a kudinta ne amma in aka zo ta haƙiƙin mas'ala gaskiya akan miji ne sai miji ba da hali domin abin da za a duba a nan shine nauyinta a matsayinta na ya aka ɗauka aka mai mishi da nauyinta a matsayinta na mata a ƙarƙashin haka komai nata ya dawo hannun shi eh ko ka san cewa idan ta mutu shi ya fi zama aula a kan zaɓa mata wanda zai mata sallah fiye da mahaifinta? Ma'ana da za ta kwanta ta rasu, sai babanta ya taho da liman daga anguwarsu, shi kuma ya ce a ga limamin shi to shi yanzu shi yake da yanci a matsayin shi na mijinta a zaɓi limamin shi a ƙarƙashin haka nauyin yi mata likafani da haƙar kabari da duk wata hidima da za a kan shi ne Allahumma in ba shi da hali to shi ne abu sai koma a kanta wannan magana ita ya kamata ainihin a dogara a kanta Allah ya taimaka Imamul bukhari yake cewa babun idza lam yujad illa thawbun wahidun ba mun ji an ce likafani falle uku ake yi ba to idan ba a samu ba sai falle daya ya za a yi aka zo aka samu fallon yadi gashi nan make ke guda ɗaya wanda zai nannaɗe gawa sai ce haddasana Muhammad ibn Muqatilin akhbarana Abdullah akhbarana Shu'ba an Sa'ad ibn Ibrahim an Sa'ad ibn Ibrahim an abihi إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام عبد الرحمن أن أوف أكا كاو وأبنتي أكا كاو مش أبنتي وكان صائما يا أزميني فقال سيتي قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة أنكشي مصعب بن عمير يا فيني درجة أكي مش للكفني دم يا في قداه kaji mahallin shahid mayafi ne guda shine likafa ne in huttiya ra'asuhu badat rijlahu in aka ja aka lullube kanshi sai kafafuwan su bayyana wa in huttiya rijlahu idan kafafuwan shi kuma aka lullube su bada ra'asuhu sai kanshi ya ainihin bayyana wa urahu qala ina ganin ma ya ce wa hamza wa huwa khairun minni hamza ma aka kashe shi a halin yafi ni daraja summa busita lana min dunya ma busita sannan daga baya aka zo aka shimfiɗa mana duniya kamar yadda muke ganin ta gashi nan abin da yake tunawa mun zauna cikin talauci da yunwa da ƙasƙanci sai gashi yau an shimfiɗa mana duniyan nan au qala utiyana au utina min dunya ma utina yau ga duniya irin yadda aka bamu wa qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana ina ji mana tsoron kai ya zama alheranmu ne na lahira aka gaggauta mana muke cinye su sun maja'ala ya biki sai ya fashe da kuka hatta tarka fahama har sai da ya bar abincin da bai ci ba kenan ina fata an gane mahallin shahiri shine an lullube shi da mayafi guda har mayafin ma bai wadata ba don haka da mutum zai rasu ya zan ba a samu komai ba sai mayafi guda ba yadda kuka iya sai ku yi da abin da ya sauƙaƙa ina fata an gane babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw qadamaihi ghatta ra'asahu, yace babin da ke bayani akan idan ba a samu likafani ba sai gwargwadon abin da za a lullube kan mamaci ko kafafuwan shi shikenan sai a lullube kan nashi ku duba jama'a abin da ake cewa da zai zama kamar yadi ɗaya ne kadai aka samu ba wani likafani sai shi ba yadda za a yi haka za a ɗauke shi a je sai a saka shi sai a janye suturun jikin shi sai a lallaɓe iyakan shi kawai kenan daga ka ake farawa kai ne aula amma ga wanda ba mai aikin hajji ba hadisin dai zai sake kawowa Umar عمر بن حفص ابن Umar عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا Amash. حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال خباب أن أردت الله يكارى مش يردايتي هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهجرات على من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله منا نيمان فسك الله ني mun yi hijiran ne saboda fuskar Allah kuma fuskar Allah kaɗai muka yi wa hijirar Allahu akbar fawaka a ajiruna alallah ladanmu ya tabbata ga Allah su khabbabu sun sha wahala khabbabu yana daga cikin talakawan sahabbai wanda yake bai da gata bai da kuɗi kuma bai da gata na dangi dan haka kafirai in suka kama shi suka azabtar da shi suka azabtar da shi sai su yi mishi tsirara tik sai a je a samu garwa shi yayi ja sai a zo sai a bankare shi sai a ainihin ɗora shi ta baya haka zai rinka gasuwa kamar yadda ka san balangu mai kona diga daga bayan shi har sai ya kashe garwashin amma ana muzuru ana shaho zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi da ike Allah ya nufi sai ya haye daga wannan wahalar gashi yana cewa har suka samu dama suka yi hijira kuma ladan su ya tabbata ga Allah famin man mata yace daga cikin mu akwai waɗanda suka rasu lam ya'kul min ajrihi shay'a bai ci komai daga cikin ladan shi a nan duniya ba minhum mus'ab ibn umair Allahu akbar daga cikin su akwai mus'ab ibn umair Allahu akbar jama'a ku ji mutanen nan wahala shi mus'ab abinda ake so a ce maka shi mus'ab ba abin da ya shaida addinin sai wahala ya rayu ne cikin wahala har ya mutu a cikin wahala da tsiraici da yawo ba takalmi sannan ya je a wurin yakin uhud aka kashe shi to shi yana daga cikin waɗanda ba wani sakamako da suka fara ci a duniyan nan wa minna man aina atlahu samaratuhu daga cikin mu kuma akwai wanda ƴaƴan itatuwan shi suka nuna wato tun anan duniya ya fara cin sakamako fa huwa yahdibuha dan haka gashi nan yana girbar yana ɗiban su Allahu akbar qutila yawma uhudin an kashe shi mus'ab ne a ranar uhud falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan ba mu samu abin da za mu yi mai likafani ba sai wani dan mayafi idza ghabbaina biha ra'sahu kharajat rijlahu idan muka lullube kan shi sai kafafuwan shi su fito wa idza ghabbaina rijlaihi idan muka lullube kafafuwan shi kharaja ra'suhu sai kan shi ya fito fa amarna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi an nughattiya ra'sahu sai manzon Allah ya umarce mu da mu lullube kanshi wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir sannan mu datso tsaure Allah ya sa kun san tsaure ciyawa tsaure to kaga an yi jungun jungo kamar asabari yake ina fata an gane to kaji wani ya ƙara cusa waɗanda dama ba su san tsauran ba ya ce ana kyauro da shi ina fata an gane wato za a gan shi kamar kamar rake bari in yi mana ta yan bariki ko yana da gaba ne kamar rake sai dai shi yan sirara ne yana da ɗan ganye a eh? yana yawa yana da ƙanshi to sai annabi ya sa muka datso wannan tsaure ɗin sai muna rufe ainihin kafa shi da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi abinda wannan hadisi yake nuna mana kun ga kamar shi mus'ab ya rasu ba a samu komai ba sai abin da za a ja a rufe kan shi dan abin da ya rage shine ya rufe kirjin shi da sauran kafadun shi shine ainihin aka datso tsaure sai aka rufe abin da ya rage faradiyallahu ta'ala anhu haka a cikin wannan addinin jama'a nake so kullum mu rinka yi muna waiwaye adan tafiya lokacin da aka fara da'awar sunna akwai mutanen da ba abin da suka shaida sai wahala har suka mutu to har Allah ya kawo yanzu ahli sunna sun samu izza a Najeriya to da kamata ya sai a koma a dubi waɗannan ina ‘ya'yansu suke da kamata ya sai a koma a dubi ina waɗancan malamai waɗanda shekara talatin su ne suke jan aya su ne suke fassara su ne suke kaza su ne suke kaza yau in ka je ka samu wani da ƙyar yake miƙewa ko kun fahimta jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci waɗanda ba a so a rinka manta da su jama'a shi yasa sayyidina umar shine mutumin da ya fara kafa gwamnati wadda ta samu ta karfi aka samu kuɗi ire-iren waɗannan duk sai ya biyar rubuta wani abu da ake basu duk ƙarshen wata ina fata an gane ahli sunna sun yi ƙarfi a yanzu sun samu wadata akwai ahli sunna da yawa suna riƙe da manya-manyan mukamai kamata ya sai su rinka samo kuɗi ana taimaka irin waɗannan dattawan malamai sannan akwai malamai waɗanda a da shekara arba'in da ta wuce matasa ne yana ɗan shekara ashirin ya rasu amma a lokacin ya bar ‘ya'ya yanzu ‘ya'yan shi sun zama samari da waɗannan ‘ya'yan sai a ba su muhimmanci a ba su kulawa ta musamman shi yasa muna da ƙalubale mai yawa a kanmu kuma wannan kalubalen dole ne ya zama mune muna muna waiwayan baya in ba waiwayan baya ba me yasa Abdulrahman zai haramta wa kanshi abincin bude bakin shi wannan ba ya riga ya rasu ba yana can ya samu mutuwar shahada amma sai ya tuna anya waɗancan mutanen da suka fi mu alheri ba su samu likafani ba mu yanzu muka samu abinci mai tsada irin wannan mai daraja anya Allah yana son mu kuwa kai Allah ya fi son waɗancan fiye da mu amma bai ba su wannan abun ba kun ji ma'aunin haka 'yan boko a yanzu da 'yan siyasa sai ku rinka aunawa idan ka hau mota mai sanyi mai iya kwandishan ka gina narkeken gida sai ka kwanta kai tunani ya aka yi su sardauna su ne namiji uban 'yan boko ba su sami irin wannan gidan ba ya aka yi ba su sami irin wannan motar ba idan ka waiga ka ga account ɗinka akwai miliyan ɗari biyar wadda yau wata goma baka waiwaye ta ba saboda ka fi ƙarfinta sai ka ce ya aka yi sardauna ya mutu da bashi a kan shi sardauna ya mutu ne da overdraft ya ɗan ci bashin banki kafin ya biya aka kashe shi kamar sardauna shugaban arewa gaba ɗaya sai kai tunani ya aka yi haka yanzu kansila sai ka ga kansila da wahala kansila ya mutu da bashi yanzu to waɗannan abubuwan darussa ne jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to Allah ina so idan na amsa tambayan nan jama'a in an yi addu'a kowa ya dan saurara zan dan yi wata faɗakarwa dangane da abin da na dan fara magana game da ɗalibai masu tafiya jami'ar Islamiyya insha Allah wannan yana magana cewa gyauto shin iya kugu yake ne wato gyauto da ake cewa a'a. gyauto da ake cewa wai yana nufin iya kugu yake to an aka ce kugu to iya kwankwaso ke kawai gyauto ma'ana zani ne da za ka ɗaura kawai iya rabin ƙwauri ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah wato jama'a zan ɗan yi wannan sanarwar